Ah, ga krista krista suna bikin kirsimeti ne domin murna da haihuwa da aka yi na yesu kristi kudu ciki al'adar ya bambanta daga wasu kasashe zuwa wasu kasashe amma mafi yawan krista suna bikin kirsimeti domin su yi murna an haifi yesu kristi wanda shi ne ya zo ya kuma zama dalilin ceto wanda yau muke wazin bishara don mutane su karbe shi su sami ceto. akwai abubuwa da dama da ake muhimmai da farko mukan yi amfani da ranar kirsimeti domin mu yi adoyi mukan yi amfani da ranar kirsimeti don mu rera wakokin yabo da godiya ga Allah ko kuma bayyana akwai da aka nuna mana ko kuma Allah ya nuna mana akan so ya zama lokacin da krista za su nuna kauna ga krista da wadda dama ba krista ba in sun yi haka to suna nuna hali da kuma dalilin zuwa yesu kristi mu krista musamman a wannan bangare na duniya muna da dalilin da yawa da ya kamata mu yi murnar krismeti domin kristanci ya zama sanadin da yau mu zama abin da mu zama da ba kristanci ba kakanninmu ko kuma iyayen da suka haifi iyayenmu ai bautan gumaka suke yi bautan dodo suke yi amma da mun zo mun san game da bishara mun tuba mun bar dodo mun tuba mun bar abin da ya zama na shaidan mun koma muna girmama Allah ta wurin Yesu Kristi to idan akwai wani biki da ya shafi Yesu Kristi kamata ne mu yi shi da farin ciki mu yi shi da murna mu yi shi kamar mutanen da sun samu yanci yanci cikakke because domin abin da kristanci ta kawo mana babban yanci ne yanci daga zunubi yanci daga bautan gumaka yanci daga duk wani abin da bayi da kyau shi yasa za ka gan kirsimeti ana yin shi da murna da farin ciki mutane ma sai gan kudin da ba su kashe a shekara ba za su kashe shi a kirsimeti ba domin doka ba ne amma domin farin ciki da murna abin da kirsimeti ya kawo a rayuwa a tarihin kirsimeti yana nan daban-daban amma tarihin da jama'a da yawa sun yarda da shi shine krista suna yin kirsimeti ne domin an haifi yesu tambayan shine yaushe aka haifi yesu kristi ba a haifi yesu kristi a ran 25 ba wannan shine gaskiya ba a haife shi a watan disamba ba wannan shine gaskiya amma a cikin karni na hudu an gane da cewa ba a kan yi bikin kirsimeti sai roman da kuma wasu turawa da kuma wasu sukan yi amfani da lokacin domin wasu bukukuwa wanda bukukuwan ba lalle na addinin krista ba sai aka ce a'a idan an lura da yadda yanayin da baibul ya fada aka haifi yesu an haifi shi ne wani lokaci kamar lokacin nan bisa ga season na wannan lokaci sai suka ce to tunda akan yi yuzin wannan bukukuwa wanda a ana ba da kyaututtuka kamar yadda na kirsimeti yake a ana dafe-dafe a ana yin abin da yau ka gan ana yin christmas tree a ana yin wasu abubuwa da na jin daɗi da rere da annashuwa sai aka ce to tun da mu ba bautan gumaka muke ba wancan biki ne na wata al'ada in za mu yi biki kamata mu yi biki ne domin yesu in za mu yi biki mu yi biki da ya zama na wanda mu mun gaskanta da shi sai aka juya da bukukuwan nan na wanda wasu aka yi shi kamar shida ne ga watan disamba wasu shida ga watan daya to domin season din ko kuma lokacin iri daya ne sai aka dawo da shi an ce a'a mu rika yi bikin kirsimeti a lokaci kaza domin mu girmama yesu don mu darajanta yesu to an fara shi a karni ne na eh, hudu amma ba a zo an mai da ita yadda kake gani ba sai kusan eh, shekara ta 1931 wanda an kaus da wasu bangarori na bikin aka bar shi kawai eh, wato roman catholic kenan ta kawai da wasu bangarori na bikin sai suka bar shi kawai zama bikin kirsimeti a tuna da haifan yesu wanda krista sun yarda da shi a duka fadin duniya amma babu krista da zai ce maka an haifi yesu kristi ran 25 ne a'a muna yi ne a lokacin da muke tunani ya je daidai da yadda aka haife shi amma menene da babban darasin mai haifuwan yesu ya kawo mana shi muke biya da shi.